waɗansu mutane ne a cikin motoci guda uku ƙira katkat da ba a san ko su wane ne ba ganin cewa zoke yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki nauyin kan wannan hari suka shammaci waɗansu jami'an tsaro kuma abin ya faru ne a ranar alhamis da misalin karfe biyu na rana a garin tazalit da ke arewa maso yammacin garin tasara da tazarar kilomita 45 kilomita 80 ga shiga ƙasar mali abinda ya haddasa rasuwar jami'an tsaro guda 26 wannan shi yasa na tuntubi wani ɗan jarida da ke garin cintabaradan cewa da muhammad sidi muhammad domin jin ƙarin bayani game da abin da ya wakana biyu daidai To kamar an samu hasarar rayuka eh, a lokacin da aka yi wannan hari? An samu yanzu dai 26 26 more. Mutum 26 suka rasu. To fararen hula ne ko kuma jami'an tsaro ne? Wallahi duk sojawa ne. Duka sojoji ne. A gar gendarmerie da polis. Sai dai portar da teni musu bindiga. Eh jami'an tsaro kenan. Jami'an tsaro kawai. To ba a samu waɗanda suka ji ciwo ba? Wanda suka ji ciwo an kawo su tasara sai sun ka mutu a tasara. Eh nan suka rasu. Sun ka rasu. da shirin da biyu ne an kawo evaki a tasa da sun kusa samu sun mutu don ta farko ya yi ventis da sai da shirin da biyu ne amma da aka kawo waɗanda suka ji ciwo sai hudu suka kwanta dama sun ka karu bisa shirin da biyu bayan an kai wannan hari watakila su waɗanda suka kai wannan hari sun ɗauki wani abu ko kuma sun tahi da wasu mutane sun tahi da mota ta jama'a tsaro da kansu ta wata mota ta wani mutum farin fulla haka ambulance sun ko ne ta motar likita kenan eh motar ambulance da aka kona to na inda suka kai harin kamar nan sansanin eh, yan gudun hijira ne ko kuma dai kawai sojoji ne kawai akwai wurin kan da refugee ne eh sansanin yan gudun hijira kenan to wannan security kin kan da refugee ne su portar da tini kawai suke so ba su son fararen fulla su daman jami'an tsaron suke son su kai ma hari ba yan gudun hijira ba exact to tun wannan lokaci kamar eh, watakila ko an iza wata rundunar tsaro ko wasu askarawa domin su kwarare su an doki disposition duka amma dai ba a kama kowa cikin su ba har yanzu har yanzu dai ban shi da an ka kama ba ah. ina suna maka na an da suke yadda katarren kilomita da mali ne kawai suna iya su kare abin suke karewa da sai su shiga mali kenan da inda sun ka kai hari kilo 80 ne kawai da kasan mali eh. bayan sun kai hari suka tsira kenan daga mali suka hito ko daga mali suka hito muna da to kamar an tantance kamar cikin mota guda nawa ne suka zaka mota uku to cikinsu kuma ba wanda ya ji ciwo ko wanda an kalbe daga cikinsu na san ba su zo da yaki ba su sun kusa sai sun kusa sai dai nan wurin rufa nan da sojan suka fi duwo wajen kasar zar da sun kusa sun ka su sun kusa ba musu da surplus kawai shi kenan suka gama da su sun same su dai kamar sun sun surprise babban surprise sun kai sun shammace su kenan mm, yunkurin da duk na yi samun hukumomin gundumar tasara ko ma'ana jihar tawa domin samun cikakken bayani ya ci tura saboda mukarraban magabatan sun ce mini a lokacin da ni tuntuɓe su gwamnan jihar tawa da shugabannin gundumomin cintabara da na tasara suna kan hanya zuwa wannan gari na tazalit a daidai inda wannan lamarin yau wakana kuma za su yi arin bayani da zaran akwai buƙatar haka bayan bayan su abin tuni anan shine cewa waɗannan mutanen da suka kai farmaki sun kai shi ne a garin tazalit a nan sansanin 'yan gudun hijira waɗanda suka baro ƙasar mali suka dawo jamhuriyar nijar sanadiyar halin da aka shiga na zaman ɗarɗar tun lokacin da 'yan kishin addinin islama suka afka ma a arewacin ƙasar mali haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar